shugaba muhammadu buhari na najeriya ya ce gwamnatinsa ba za ta karya darajar naira ba saboda yin hakan zai ƙara tsumbula talakan najeriya a cikin mawuyacin hali fiye da bakar wahalar da yake fuskanta a halin yanzu a sanadiyar irin matakan tattalin arzikin da aka ɗauka a baya ba su dace da ci gaban al'umma ba shugaba muhammadu buhari da yana wannan bayanin ne a lokacin da yake ganawa da 'yan kasar najeriya mazauna kasar kenya inda yake ziyarar aiki ta kwanaki uku inda ya ce babu shakka karya darajar naira kwatankwaci ne da kashe najeriya don haka ya ce akwai bukatar masu sha'awar a karya darajar naira sai sun yi aiki kwarai da gaske kafin su gamsar da shi ya yarda da kudurinsu cewar zai taimaka wa talakan najeriya idan aka karya daraja ta naira akan haka ne na tuntubi wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki wato malam sani aminu dutsen ma domin in ji ko yana ganin cewa wannan matsayi na shugaba muhammadu buhari zai dace kuma zai inganta sha'ani na tattalin arziki na najeriya dabara ce mai inganci kam saboda bai kamata ba a ce kasa da kanta ta zo tana karya darajar kuɗinta domin komi da ka sani na kasar nan yawanci ya danganta ne ga abubuwan da ake sowa daga waje a lokacin ko da kasa ta zo ita da kanta ta ce ta karya a darajar kudin nata ba wai talaka a kasan gaba kawai har ta kare kitan da za a shigo da su kasar nan an riga an kara lalata eh, darajar kasa komi zai tashi bai kamata ba to shi muhammadu buhari yana cewar abun da kadai za a yi shine gwamnati za ta ci gaba da sayarwa masu bukatar kudaden kasar waje kamar dola masu shigowa da na'urori ko kayayyakin da zai inganta ayyuka domin samar da aiki a cikin kasa to amma ya za a yi da waɗanda ba su da lafiya da masu biyan kudaden makaranta da waɗanda ke da wata sana'a haka wanda ba lalle ne gwamnati ta san da su ba amma kuma suna bukatar waɗannan kudade na kasar waje gwamnati ta saida musu domin su biya bukatunsu wato abin da ke faruwa ko kuma abin da zai sami shine cewar dole babu yadda za a ce kowane jinsi na tattalin arziki ko na mai mabukacin kuɗi a Najeriya dole a ce an bashi tallafi. Ko wannan magana da yake tallafi ne za a ba waɗanda ke so su shigo da kaya waɗanda su kuma kayan da za a shigo da su kaya ne wanda ya kamata cewa za su ƙara gina ginshikin tattalin arzikin ƙasa. Amma kamar waɗannan magana wanda duke so ya tafi Beru da can. Kuma na goyi bayan abin da gwamnati ta yi na cewar ba za ta ƙara ba Beru da can kuɗi ba daga Central Bank. Don ba dalilin da za a ce ana subsidizing ɗin kuɗin ɗan kasuwa ya da mai kuɗi ya sai da ba. Malam Sani Aminu Dutse Maken wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki yana tsokaci akan bayanan da shugaba Muhammadu Buhari ya yi cewa ba zai karya darajar naira ba. A halin da ake ciki dai shugaba Muhammadu Buhari ya ce gwamnatin za ta fito da wani tsari wanda zai tallafawa masu karatu ƙasashen waje da masu kiwon lafiya ƙasashen waje ta yadda wannan matsayin ba zai tsumbula su a cikin ƙarin wahala ba. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. tone-tone ya tono wuka ya ji tsoro ya ce babu hus ta gari ya huza da ya ga ya yana tashin hankali ba da kaya ka wani giba shehu mai rabo gwan Allah gwale za abubakar dan ci gare da bayan malam shabu Allah moro shi kai ayi addini moro shi kai ayi alfahari alhaji birni da ya